السلام عليكم wa الله وبركاته يولا هدي تقص قوات الربيع الأول hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da shida ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na 28 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa asarar shari'atul islamiyyati fi azizihi wallafan ma'ali sheikh الأستاذ dr abdurrahman الرحمن abdullahi sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي imamun wa khatibul masjidil haram Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan da yanwa ba su manta ba har zuwa yanzu malam yana bayyana mana dauru shari'a fi ta'azizil amnil fikiri, irin rawan da shari'a take takawa wajen buwayarwa da kuma bunƙasa al'amnul fikiri idan ya zama ɗan adam an mai da shi wanda bai san ya kamata ba yana rayuwa ne irin rayuwa ta dabbobi bai da tsari bai da saiti to hatta daidaita tafiyan shi sai kaga haka kuma zan gaya muku abu ɗaya yau da malam zai fayyace mana wanda yake tabbatar da haka ƙarara mala ya ce fal'amnu alhaƙiƙi ashamil la ya ta haƙaƙo illa bil'imani billahi azza wa jalla rabban khalikan malikan mutasarrifan mala ya ce bayan da za a yi mutum ya samu aminci a tunanin shi a kowa da komi nashi kuma aminci na haƙiƙa tabbataccen da ake son ya tabbatu wanda zai zama a ashamil wanda ya gama komi kuma ya gama ko'ina sai an tabbatar da an girka wa mutum abin da yake cikin imanin shi ne yadda da Allah ya yadda da Allah maɗaukin sarki a matsayin Ubangiji wanda yake shine mahalicin shi mamallakin shi wanda yake jujjuya al'amarin shi in mutu ya ji wannan zai ce to ai na dada wannan tintini ya ce ina baka ka yadda wannan ba sai an gaya maka ne ake nufi yan bida'a sun yi ƙoƙarin cire mutane daga wannan wurin jama'a sun cire su cancak shi ne za ka ji an ce wane shi ne sahibin zama wannan zamanin to na barhama ne wane ne yake mallakan wannan zamanin barhama ne ba Allah ba ne yanzu tunanin mai wannan ba zai taɓa kaiwa zuwa ga Allah ba zuwa ga sahibin zama zai kai waye gausu zaman wane ne yake kawo agaji da tallafi ba Allah ba sau da tunanin shi gaba ɗaya kare zuwa gawa zuwa gawa ne kenan sai a ce maka akwai wasu sunansu autat su ne tarakun duniya akwai naƙaba akwai agawa akwai naƙab da sauransu to daga lokacin da aka cire ka akan cewa Allah fa shine ubangiji mai halitta mamallaki da ke juya al'amara baki daya to baka taba samun tunani mai kyau ba saboda alakanka da ka ya lalace to wallahi gudanar da rayuwanka ne da kullun alalace zai zama yan ɗariku da suke da wannan tunanin da su da yan shi'a gama waɗannan mutane suna da zai kalle su ba abin da suka taba kawo na ci gaba in kuma akwai kwaya ɗaya faɗi na sha faɗin wata magana mutane suna ganin laifina jama kun san dalilin da ya sa kudancin kaduna waɗannan mutane da ke kudanci ba su musulunta ba kun san dalilin da ya sa arnan jos wasu musulunta ba da arnan benue nasarawa da ɓangarorin bauchi gombe taraba yola da waɗannan arna na abuja da sauran yankuna da ake da tarin arna irin neja da kwara ina da safo muku tsokin nan arewa ka zo wasu garuruwa a nan arewacin jihar kaduna irin su ikara da sauransu je katsina irin su munumfashi kafir da sauransu tafi kudancin kano da sauransu da ɗan ɓangarori tsalli-tsalli haka da ke ɓangaren su zuru a jihar kebbi da wasu ɓangarori haka me yasa ba su musulunta ba jama bala'in ɗarika ne wallahi ɗarika ne ba su da tunani mai kyau ne kwata-kwata suna tafiya a bisan tsarin afaman yamshi kibban ala wajehi ahada ba su fassan barinsu da suka yi a kan ɓanna da gazon da suke a kai ba shi ne fa abin da ya kai su zuwa ga bala'in da suke ciki a yau an gane bature ya tsallako daga ingila da ɗan tofin shi ya zo ya zauna a nan ya shigar da su cikin addinin shi su sai dai su je wajen waɗannan kafiran su an sa zakan da kai da azumi ya san kafiri ne bai azumi yau, amma zai san zakan da kai a hannun shi in shekara ta cika zai je ce ka zakan kudin shi in yi noma zai ce ka zakan noman shi in matan shi ta yawo shi zai je mai hudu ba ya sanya ma yaro suna a yanka rago yi ne? yi ne? duk abin da suka rika yi kenan tafi can su je su yi wa'azi sun ki sun zauna a gari suna iskanci da matan mutane kun gano wannan da kyau ko sanda aka zo za a yi da'awan gaskiya a shigar da waɗannan mutane cikin addini su suka rika zuwa suna samun suna cewa da dai ku shiga addinin da su wani su wani za su sa ku to gara ku tsaya inda kuke kun gano wannan da kyau ku gara ku tsaya inda kuke to kaji bala'i da musiba na ɗariƙa jama'a sau da ba su da tunani mai kyau kwata-kwata yanzu ƙurewan inda aka haji ɗan ɗariƙa a tunani jama'a abu biyu ne abu na farko shine zikiri kuma zikirin kuma aka ƙi haɗa shi da annabi kuma ya yadda abu na biyu ya taron maulidi maulidin na aka ƙi gaya mai gaskiya shin dama iyakan abin da annabi da sahabbai suka zo suka rayu tun da suka rayu suka mutu kawai tsallen zikiri da kada mandiri da dukan kirji da taron maulidi suka yi an hana shi tunani mai kyau ya gano ya asalin addinin yake su kuma matsalan ahalus sunna da aka gyara alakansu da Allah sai malaman sai suka sake su su kuma sai suka zama 'yan tsegumi da ta tunani mai kyau sai su gano a'a to su wanda suka zo da addinin nan annabawa da sahabbansu shin da suka zo da addinin zaman tsegumi suka zauna yi ba shi suka zauna yi ba an fahimci wannan da kyau ku yau idan ka sako kafa kafa kafa ka zo ka samu su kuma 'yan duniya za ga su kuma sun rasa nan sun rasa can ƙoƙarin a fita cikin matsala kuma ke ƙara afkawa cikin wata bari buga muku misali in duniya yanzu suna ganin ai in suka je suka yi siyasa suka bauta ma siyasa aka yi da su to za su samu alheri mai yawa a cikin wannan harka za a gai suna ta faɗi tashi suna neman maɗan takara jama'a a lokacin da suke wannan wahalan ko shi kuma ɗan takara yana can zaune a hotel tare da abokan shi da 'yan boko da manyan masu kuɗi suna tsara yadda su kuma za su yi harkokinsu shi kuma nan yana nan yana ta fafutuka yana kiran matan aure taron siyasa yana tara samariya iska waɗannan suke aiki a grassroots amma ana tada motar siyasa kuma ba za su amfana ba me yasa saboda ka suke ba san Allah ba ba su kiyaye haƙoƙin Allah cikin waɗannan abubuwan ba shi yasa sai Allah ya cire hannun shi a cikin su na biyu cikin 'yan duniya akwai wanda suke tsammanin idan suka samu jali to shi ke nan su ba su da matsala abubuwan na zai koma normal yanzu ga in iskan gari suna ta yawo da matan aure da 'yan mata ana kai su bankuna ana an so masu bashi da ruwa mun gano wannan da kyau ko sai ce shi ne bashin da aka ce za a ba ku shi kuma bashin da aka ce za a ba mata ba za a ba su ba sai a watan march mai zuwa kuma ba bashi ba ne kun gano wannan da kyau ko a yanzu duk an saka cikin musiba wasu sun je sun so dubu hamsin hamsin a matsayin bashi kuma da ruwa a ciki wannan kudin zai lalace an hada su fitina da me da banki za ga tana zaune ba ta zaune lafiya da mijinta ba ta zaune lafiya da iyayenta ƴaƴanta ba sun zama mata dodanni ko iska mai ƙarfi ya kada za ta ɗauka su zuwa neman ta ne haka ne ta sa kanta cikin fitina ga ta yawo da su ta ɗauki hoto a tura intanet tura kaza a tura kaza duk ta sa datanta tsohora can bai san me yake ba ta je ta so katin zaben shi ko wani abu shine garantanta duk an gama wannan abin yana zaune kawai sai za ce banki ta ce ta shiga shi haka da yan sanda jama'a waɗanda suka rasa kudin lafu ba ka karka masu ba ina yin hududun lahi duk ba ka karka masu ba su ma waɗannan haka za a yi masu, gara ma lafu da hududun lahi da wannan bala'in da ake sa su ina gaya masu ina gaya mu gaskiya to za a je su ansa kuɗin ne a lokacin da ba su san yadda ake kasuwanci ba saboda ba su da fikar mai kyau ƙa'ida in za ka yi sana'a in za ka nemi kuɗi da za ka yi sana'a ya zama kuɗin kana da kafital ƙosashi shi ne matakin farko ba neman me za ka yi ba neman me za ka yi a matakin farko ya wanda kai ba ɗan kasuwa ba ne abin da za ka fara nema su ne mai jalin in jalin ya samu to me za ka yi in abin ya samu sai ka ɗebi wannan kudin duka sai ka zuba ma kasuwancin bukatan ka na yau da kullun ya zama baya cikin harkar kasuwancin duka ci da sha tara ba komi ba taba kafitan a rara a raran ma ba ko lokaci ake za ka ware kudin da za ka waɗanda abubuwan da shi ne amma an gaba mutanenmu ko gaba ɗaya ba su ma san yadda ake wannan abun ba ma sani ba da ba su da fikar mai kyau kaga a waɗanda suka bi waɗancan mashirmantan kaga inda aka yi aka baro su wanda su kuma suka ce kaga inda aka kai aka baro su sana'o'i kuma kallo ake a wancan tana taɓa bari mai kaza sai sun rubta da ba su da tunani mai kyau tun mai haifar da wannan shine ba a ba Allah haƙƙin shi ba shine irabi an zikir yana haifar da ma'isha bankiya shikenan ya zauna cikin matsala ba san me suke yi ba yanzu misali ɗauko 'yan shi'a yanzu an sanya masu za ku shiga aljanna in kuka sa hayaniya da zagi da batunci da cin mutunci gawa ta sabon annabi mai sabon annabin suka yi sun cuci ahalar baiti mai tunani mai kyau abin da zai fara cewa wai ina ahalar baitin nan tun mun an so 'yan haƙƙin sai mu ba su sai a ce ai ba nan ina waɗanda suka cuce su ɗin ba sa nan to kai ka fito kan kwatan yanci a wajen wa a wajen babu ka kaimawa babu ka zama mai kenan mahaukaci tunani mai kyau inda ka yata ne mai kyau sai ka ci a'a ya kamata fa mai wannan abin abin da ya kamata ya fara nuna min shine mataki bayan mataki bai haɗa ni kwato ma annaba haƙƙi a wajen su abu jahal su abu lahabi su umayya dan halab da sauransu wanda sun cuci annaba ƙarar da qur'ani dinga tsine masa albarka duk bai sa jin kwato ma annaba haƙƙin kai mashi ba bai haɗa ni da kwato haƙƙin annaba Musa a wajen Fir'auna ba kuma yanzu ga bala'i da aka ban mu da shi ya iya nuna min mu in faɗa da wannan saboda shi ɗin ya yi alkawarin cewa zai bi ta duk inda zai bi kuma sai maganinmu haka ne kuma shaidan ɗin nan Allah ya ce ya ɗaga mai ƙafa ba zai mutu ba sai busan ƙaho shi yana nan kai kana nan sai aka cire maka abokin gabanka na asali aka haɗa ka da wanda baya nan mai haƙƙin ma baya nan kai kuma ba a baka aikin an so haƙƙin ba in ma da shi jama'a kun gano wannan yanzu ga 'yan shi'a ba ruwansu da shaidan fa kuma shi ke sa cikin wannan matsala shi yana nan yana rayuwa da numfashi yana ci yana sha da iyalan shi yadda kake amma ahalul baitin nan ba ba sa nan kuma qur'ani ya gaya maka tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna me naka in ba da gaske ne in ma ƙarya ne duk ba sun tafi ba to ji da kanka alaikum anfusakum kowa ji da kanshi jan Allah jama'a ku ga yadda aka juya su daga abin da ya kamata su zuwa ga wani abu can daban saboda mai adamu amnul fikir ba san me ya kamata su yi ba misalin wannan misalin shashashen mai gida da bai san me ya kamata yi ba ta fito gida gidan ba abin da za a ci matan shi ɗaya da shi da 'ya'yan shi uku na ka haɗa sun zama suna sai wani bawan Allah sai taimake shi ba shi kyautan biyar. kaga da zai koma gida biyar ɗin nan ko ba a girki da su ita ba aka ba kowa ɗari-ɗari ya ci alale zai ɗanyi wani abu ba ehe sai ka kankana sai ci kankanin ya yi awa <laughs> sai kwashi na biyar. ya je ce mata kai alherin Allah kin gano wannan da gwamnati ce a yi kun da aka noma kankanin nan ji'ar haddin nan ɗari in ita ma irin shi ne ce Allahu akbar sai ɗauko ka ta fara yanka amma in tunanin ta yana da gida ce da mai gida da wannan kankanin. aida ba kankanin ka siyo ba da kaza ka siyo sai mu ci mu sha hankalin mu kwanci yanzu wannan kankana ai na kotashe ne ai ga rashin tunani mai kyau ya kwaso wasu ne ni a tunani mai kyau ba wannan ne matsalar shi ba akwai abin da yake matsalar shi shi ba kuna gano wannan to kuma din me ke haifar da irin wannan tumasin shin tunanin wallahi in ba Allah haƙƙi na imani da shine ubangiji mahalici mamallaki mai tasarrufi dole a amnal fikir sai hada ka da wannan an fahimci wannan da ke ku. yanzu misali da na kawo kawon fara karatu mutum ne je neman shiga a wurin ɗan siyasa yake ƙoƙarin bari ya lalata wani don shi ya shige wurin da yana tunani mai kyau sai tsaya sai ya auna matsayin shi a wurin wani din nan ya auna matsayin wani a wurin wancan din nan sai ya ga a to yanzu misali yana tafiya hankali kwance abin da aka shi bai da matsala wani ma abin da aka shi bai da matsala wani ma abin da aka shi bai da matsala yau aka hada mai wannan duka shi zai iya gaba daya kun gane wannan kun ga an ba zai iya bago to maganin kar a yi tun shekara fara to amma ina gaya muku mafi yawansu ba ma sa fahimtar wannan in aka haɗa maka aikin wannan duka wadannan sai ka tsuguna ka kwala iyu ka rasa yadda za ka yi shi ne irin rashin tunanin da ke jikin mata ta da 'ya'ya bakwai kishiyanta na da 'ya'ya goma allah allah take wannan ta fita tana fita yayin sun zama nawa a kanta jama kun gano wannan Allah Allah take ai ta tafi ai tunda ta yau ko take kuskure ke Allah Allah ta tafi sai dai ke Allah Allah ta yi me ta tsaya dan ta kula da wa jama kuna gano wutan da ba su yi ko inda mata suna da tunani ko wallahi al'azim da ita da kanta za ta ce mai gidanta ya mata kishiya a aida kaga yanzu misali ba za su tunani ba abinda ke ya haka malam ka ji ba abinda suka fage ba a da sai ku tambaye mu malam mai dalili aha idan ya zama an maki kishiya za a raba girki kwana bi biyu haka ne kwana biyun da ba ka girki ba ki samu hutawa ba jikinki ba zai koma ya tsarara yadda ya kamata ba tunaninki da kwakwalonki ba zai gara ya tafi lafiya lau ba in koke kadai ne kullum ki ki ta wannan abin ki yi da safe ki yi da rana ki yi da daddare aikin kenan bukatun yara bukatun miji bukatun baki bukatun iyayenki bukatun komi duka lodin yana kanwa yana kanki kawai misali mutum ne ke da motoci biyu yau ya hau wannan gobe ya hau wannan ana samun matsala da wannan zai aji wannan wajen kanikawa ita barkokin shi da wannan amma an kwaya ɗaya ne tana kaiwa ƙasa shi ma ya ne ya kai ƙasa <laughs> ya kai ƙasa shi yanzu misali in kaya tani mai kyau ka samu kuɗi in ƙarfin ka siyan mashin ne ko ka zai biyu <clears throat> ko ka sai keke da mashin ko ka sai mota da mashin in ko ka ya kai ka sai mota guda biyu kana da inda za ka ajiye su gobe za ka siya sai ke ganin isassu yau in shugaban kasa zai tafiya yana tafiya tare da motoci kamar guda biyar irin wanda yake kuma ba kowa a ciki zai direba hazan dalili ana samun matsala kai tsaye security da direban za su tsaya kula da wannan wancan direban da adc da shugaban kasa za su shiga wannan kawai cigaba harkokinsu kawai mun gano wannan tuni <clears throat> wallahi da mata za su shawara na ku ki ɗauki kishiyanki a matsayin su kaya ne su kaya ka ko su kaya taya yanzu mutumin da yake tafiya da motan shi babu me za ke ganin mai mashi yake cikin bala'i <laughs> saboda bai da tsaya tana samun faci ya rino gungura kenan amma mai mota tana faci zai daga jack ya cire wannan ya ajiye ɗauko wannan ya sa kawai cewa da harkokin shi amma mata ba su fahimci wannan ba kuma ina gaya muku ba za su fahimta ba, ko kun fahimta eh na'am za ku yake da shi ariya kuke ina gaya muku gaskiya wannan imanin dan ba wanda in gauta ce ta ce mijin da gida ka ƙara aure wuya suke ci ta san taimakon mugunta ita ma taime <laughs> kuma mugunta rashin mugunta tana shigowa mai yiwuwa Allah madaukin sarki ya nufi gejin arzikin ya zo tana ganin arziki ya zo sai ta shiga bala'i na gaba cewa nan na gama wahala da kai sai da daɗi ya zo kaji sai ka ce ta ta haife shi ta shayar da shi ta goya shi ta koya mai tatata wai ta gama wahala da shi mace ikon Allah mun gano wannan da kyau ku to ko an kaɗa kona shi tunanin za ga shi ma bai da tunani mai kyau kamar namiji ne yana zaune lafiya lau a gidan shi ɗan abin da ba a rasa ba na rayuwa madadin yi maganin wannan abin ta hikimomi ya gano abin da ake yake faruwa a gidan shi na kurakuran zamantakewa anya ba shi ke haifar da wannan abin ba ta ce cin da tuna kaza wallahi aure zan ƙara yana zuwa sai samu wata bazawara mai sauki matasa da da ko sai ya ƙaro inda yana da tunani mai kyau sai ga a abin da ke haifar masa da matsala a gidan nan shine karancin kudin cefane haka ne yanzu kudin nan da ya samu ya maganin wancan kudin cefanen zuwan wannan da ya karo na biyu zai sassauta kudin cefanen ne <laughs> ko zai kara shi ne kuma su matan nan da kamar za su zo gidan a matsayin aboki ne da sauƙi shi aboki in kana tare da shi in za ku shekara ɗari kuna nan kuna ku biyu ita in ta zo tana shekara za su zama kuna inda ƙara wani shekara ku zama kuna kuma kowanne za ta kawo maka zai zo yana da menene na shi bukatar na musamman shi kuma abokinka yana zuwa da bukatun shi ne ka zo da naka kowa ci nashi haka ne amma yanzu ita wannan talocin naka ne wanda ta karo maka naka zai ci kai goma ga shirye mai yawan da za a ci gaba ɗaya ba kana nan jaraba na jan ka da rashin tunani mai kyau an gano wannan da kyau ko yasa ta za ka ƙara aure ko sai ka zauna ka yi dogon lissafi ka zo da kakiletan ka ka riki kai ta lissafawa sabin farko da za ka yi annabin da ya ce maka ƙara auren sai da ya ce sai kana da ba'a sai ka tambayi malamai to ma tukuna me ba'a tukuna me ba'a sai ka ji qur'ani ya ce wa atun nisaa hinna nihila sai ka bata sadaki yau idan ka ɗauko sadakin nan ka toshe wasu kafofi a gidanka bai yi ba a baka da wannan bukatar to kai mata to qur'ani ya ce askinu hunna min haythu sakantum min to yanzu ina biyan kudin hayan nan da kyar yanzu wannan na karo sai kai lissafi sai ka karo liyun fik zo sa'atin min sa'atihi ce fa nan gidanka da kyara ke yi ka lissafa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna rizquhunna ciyarwa da dan bada kudin sawa a jaka da kuma abin da ya shafi tufafi yau da kullum kana iya wannan duk ba iyawa to kaga in ka tani mai kyau sai ka ce na tsaya a one party system amma an hali ya zo sai ka ƙara jam'iyya na biyu ka mata rajista in hali ya ƙaru ka ƙara jam'iyya na uku in hali ka jingine ka kulla koba an magana ka ce ina da hali ne mun gano wannan yanzu ga wannan ya yi nazari ya yi lissafi abin da ya shafi mai tattali sai ka zo sai ka yi lissafin lafiyanka in kaga kana da tattali shin kana iya biyan ma wannan bukatan da ya kamata tona a ana hada da yan magunguna ne da yan dabarbaru sai ka ce a kawo na biyu ba zai ba naka bane ka zauna lafiya in ka gama wannan sai ka ga bukatun wasu da ke alaka da kai ka iya biya na tarbiyya na karantarwa na binciken ahwal ƴaƴanka kenan da iyayenka da sauran da ya kamata baka iya wannan ba to kaka ƙara faɗin famila da ba za ka iya biyan ma kowa haƙƙin shi ba kaga wannan dirishin tunani ke haifar da wasu abubuwa ga mutum ya zo din dalili ya zo shi da aka labarin alaikum salam salam san ka zo ba ba dole firgita ba bayan canji ne ruɗa kai shi kawai mutane abin da suke auna jaraba suke auna ba kawai inda ya sa Misa ya gano jarabar shi ta ƙara girma shi ke nasi je ƙara iskanci shi ke nan sai ce ai na raya suna ba suna ka raya ba suna gaya ka ba suna ka raya ba ka je ka yi lissafi in ba ka kai abubakar ba ka yi mawaƙi yana cewa ne abin da za ka iya ka sani wanda ba ka iyawa ka sani ya ce in ka yi shi haushi za ka yi ka yi ya faɗa ko ya faɗi ba Mawaƙi ne ku yadda da shi ba lalle ku yadda da mu malamai ba wa ilahan mustahiqqan lil ibada duna siwahu kuma cin da Allah ya ne ubangiji shi ne mahalici mamallaki mai juya al'amara to ko ne ya cancanci a bauta ma ba wani shi ba kun gano ne kyau ku ka gane ba wanda zai ba da umarni na yi ko a bari yawa kun gano ne kyau ku wa rahimana rahiman eh lahul asma'ul husna wa sifatun kamila al'ula kuma Allah madaukin sarki ya ji kanmu ya tausasa mana kuma ne wanda yake da sunaye kyawawa da siffofi maɗaukaka da yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kaga anan da rami sharhin nan ko da ka zo na lafiya in ga sunayen Allah duka sai ga ashe Allah ne arrazaku ba gwamna ba ba shugaban kasa ba ba dan majalisa ba kuma shi laysa kamislihi shay'un shi wancan zai baka ya goranta ma ko kana tsarin ya baka ya manta da kai shi kuma Allah bai mantawa da kowa kuma yana badawa a san da kake so san da ya dace da kai ka yadda da wannan ko baka yadda ba mun gano wannan da kyau ba su waɗancan mugayen duk ka gama wahala da su ba ma kayi ba inda waɗancan mugayen ne da ita motar siyasa yadda ka san motar ice ce ba ta da birki ba ta da waigi kuma kabbinta ma ya ciki inda tashi ko in kana son a yi da kai ko ka bi da gudu ko ɗani kai kuma kakka ji kunyan kowa kana to haka ake cin moriyar siyasa amma ka zauna kai mumini kai salihi a biyo ka ku ba za su biyo ka ba sai lokacin zabe kuma sanda za su da lokacin zabe idan su arabe yake subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu